Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar. Sai ta Alfa rediyo a kuma Ghana. Masu sauraro barkan mu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da ra'ayin dan majalisar wakilan Najeriya Najeriya da ya saba da 'yan majalisar dattawa kan kiran kafa dokar ta ɓaci ga lamuran tsaro dan kasuwar albasa a jamhuriyar Nijar sun kafa kwamiti na musamman don bunƙasa harkar albasa. Da alamu mata sun fara kwarewa a wasu sana'o'i a arewacin Najeriya da a da maza kaɗai ke yi. Muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin murya Amurka. Da farko ga labaran duniya daga Washington DC. Hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Alhamis ta ce za ta tura zubi dubu goma sha ɗaya na allurar rigakafin cutar Ebola da kuma ƙwararru sama da ɗari zuwa ƙasar Gini don shawo kan ɓarkewar cutar Ebola a wannan ƙasa ta Afirka ta Yamma. Da take jawabi a kafar bidiyo a babban taron manema labarai daga ta da ke Brazzaville jamhuriyar Congo. Daraktar hukumar ta WHO shiyar Afirka, Mercedes Miyoti, ta ce jami'ai na kuma sa ran samun ƙarin zubi dubu takwas da ɗari shida na alluran rigakafi daga amurka wanda zai sa jimlar alluran rigakafin ya kai dubu ashirin wani rahoton majalisar ɗinkin duniya na cewa biladama na daɗa wargaza duniya tare da mai da ita wurin da ba zai zaune ba ta wajen sauyin yanayi kawar da yalwar halitta da kuma gurɓata muhalli don haka dole duniya ta gaggauta canza yadda ake rayuwa ake kuma harkokin tattalin arziki ba kamar yadda rahotannin majalisar ɗinkin duniya da suka gabata waɗanda suka mai da hankali kan bayyana matsalolin ba tare da gaya ma shugabanni matakan da ya kamata a ɗauka ba rahoton na jiya alhamis ya haɗa da al'amura uku na matsalolin muhalli masu alaƙa tare kuma da gaya ma duniya irin matakin da ya kamata a ɗauka Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta yi kiran da a kafa wani kwamiti da zai binciki afkawa ginin Majalisar Dokokin Amurka na Capitol da aka yi ranar 6 ga watan Janairu, wanda zai kasance na baya-bayan nan a jerin kwamitocin bincike masu zaman kansu da 'yan Majalisar Dokoki da shugabannin Amurka suka kafa don duba matsalolin ƙasa da kuma manufofin gwamnati. kwamitocin blue ribbon kamar yadda ake kiransu suna da wani tsari na musamman kuma majalisar dokoki ce kan iyakance hurumunsu mambobinsu da kuɗin tafi da su kana da irin binciken da ya kamata su yi akasari akan buƙaci irin waɗannan kwamitocin su gabatar da shawarwari kan yadda za a inganta tsarin aiki ko misali game da batun wani bala'i haka yadda za a kauce mu faruwar hakan nan gaba Pelosi ta ce sabon kwamitin zai yi kama da wanda aka kafa bayan harin ta'addancin ranar 11 ga watan Satumban shekara ta 2001 wanda ke ɗaya daga cikin al'amura mafiya muni a tarihin baya-bayan nan. Gyara tsarin shigowar baƙi Amurka wanda ke shan suka ya daɗe yana gagarar shugabannin ƙasa a Amurka da na jam'iyyar Republican da na Democrat yanzu ma a yayin da jam'iyyar democrat ke da ɗan rinjaye a majalisun biyu shugaba biden na ƙaddamar da wani yunkuri kuma na warware batun matsayin miliyoyin baƙin haure a dokance a zango na farko na kwanakinsa ɗari kan gadon mulki wannan yunkuri na samun goyon bayan wasu manyan na hannun daman biden a majalisar dokokin amurka ya waje ba a gare mu bisa la'akari da tattalin arziki da ɗa'a mu kafa mashahuriya kuma gawurtacciyar dokar baƙi wacce za ta mutunta dukkan jinsi ba tare da an bar kowa a baya ba a cewar sanata bob menendez na jam'iyyar democrat a jiya alhamis yayin da yake gabatar da dokar zama ba amurke ta shekara ta da 2021 kamar yadda gwamnatin biden ta zayyana faɗaɗɗiyar dokar za ta samar da hanyar zama ɗan ƙasa ga baƙin haure miliyan goma sha ɗaya gwamnatin tarayyar amurka ta shiga tura kayan tallafi zuwa texas da wasu jihohin yayin da ake fama da mahaukacin guguwar lokacin sanyi ta winta wadda ta jefa mutane sama da miliyan guda cikin sanyi da duhu bayan da kamfanin makamashi na jihar mai zaman kansa ya durkushe jihohin alabama da louisiana su ma sun fuskanci rashin wuta a wurare daban-daban gwamnatin shugaban amurka joe biden na amfani da dukkan sukunin da ke gare mu a matakin tarayya wajen tura tallafi ga mutanen Texas a cewar mai magana da yawun fadar White House Jan Saki ga 'yan jarida jiya Alhamis. Kayan tallafin da hukumar bayar da tallafin gaggawa ke turawa sun hada da janaretoci 60 ga asibitoci da cibiyoyin samar da ruwa da litocin ruwa 729 da barguna 60 da kuma kayan abinci 225 a cewar mai bayar da shawara ga fadar white house game da tsaron cikin gida liz shewood randall a ƙarshe na'urar binciken hukumar binciken sararin saman amurka nasa mai suna perseverance ta sauka lafiya a doron duniyar mars da karfe 3 da minti 55 na yamma agogon washington da kewaye jiya alhamis wanda ya zama wata nasarar kuma da hukumar ta nasa ta yi na'urar wadda ke amfani da karfin nukiliya a matsayin makamashi ta sauka ne bayan fama da wata 'yar matsala wadda wasu injiniyoyi suka kira tashin hankali na tsawon minti bakwai. Da aka tabbatar da saukar ta lafiya sai masu kula da tafiyarta daga duniya suka ɓarke tafi da murna. ka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. Biyo bayan bukatar da majalisar dattawa ta yi wa shugaba Buhari ya kaddamar da dokar ta kan lamuran tsaro. Dan majalisar wakilai daga Bungudu da Maru Shehu Ahmad Sarkin Fulani ya ce baya goyon bayan hakan ya dace a dau matakin a ciza a hura. Ai dokar ta ba abin da za ta haihawa sai ɓanna. Me yasa ka ce dokar ta ɓaci ayya a ce kakka fita? ana ɗaukar mutane kakka rayu baka aje komai gidanka yaranka baka ci da su sai ka kwanta eh don haka abun da an daidaito farko a yi maka adalci ka yi adalci in baka adalci ba ka ga rashin adalci da wanda duk ya saba saba mai sannan mutane su ba kallon damar da suke ita su kalli haƙƙin al'ummar da suke wakilta su kalli haƙƙin shugabancin da aka ba su don haka mu wakilai ne kuma mun riga mun yi alkawali za mu faɗi gaskiya lokacin da muna kamfen mun ce za mu samar da walfiya za mu samar da tsaro za mu samar da abubuwan da ya kamata mu samu mutane don su samu sukunin yin walwala mutanen ƙasa ta su an kiyata su suna kuɗin da suka tara su ɗauka su an su yan uwansu yanzu ina son in gaya maka abun da duk a yanki na mutane barayi da waɗanda ake biyan ransu su an shi kuɗaɗen mutanen nan kuma ɗan noman da sun kai an hana su iba to ya haka so a rayu don haka ya zama dole mu tsaya nan mu mu tsaya ga hili mu musu kuka kuma mu kuka na gaske a cikin zuciyar mu don haka wallahi shirye muke duk inda za a tafi mu faɗa mu faɗa kuma duk inda za a kai mu mu faɗa mu faɗa kuma duk wanda ake da taimake mu mu bi shi taimake mu kuma duk wanda bai son ya taimake mu kalubalake shi babu ruwan mu da mi za a yi gobe mi za a yi anjima yanzu mi an kai muke kalla ba ka goyon bayan dokar ta ɓace a ƙasa baki ɗaya ban fahimce ta ba ne amma in aka bayani gamsashe ni fahimta sai in gano me aka nufi da dokar ta ɓace shin dokar ta ɓace eh, madina baki taɓa zuwa ɗan kurmi ba baki taɓa zuwa bindin ba baki taɓa ko ina ba sai ki sami dokar ta ɓace ke san me aka yi can ki san mi an kai mini kafin ki ce min ki sami dokar ta ɓace ki ce min mi a ta ɓace ni ta ɓace tun shekarun ba ba zo ta ɓace ba duk shekarun da an kai ɓace take to haka yanzu gyara nika ga ba ta bacin da zan zanna ciki ba ake ta baci ta baci shekara biyar da sun kauce goma don haka ku taimake mu yanzu ta ɓacin ne ka ƙara wata doka ta ɓaci. Dan majalisa Shehu Ahmed a zantawarsa da Madina Dauda a jamhuriyar Nijar masu ruwa da tsaki akan harkar albasa sun gudanar da wani taron kafa sabon kwamitin zattaswa da ma tattaunawa akan matsaloli da ke cimma harkar albasa tuwo a ƙwarya a ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Taron ya wakana a garin Dogarawa a cikin gundumar Malbaza na jihar Tawa. Ga rahoton Haruna Mamman Bako. A ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiyar masu harkar albasa albasa ta afirka ta yamma oro ne aka gudanar da taron girka sabon kwamiti na masu sha'anin albasa na gundumar malbaza a cikin jihar dawa taron ya wakana a garin dogarawa inda na tuntubi alhaji mustapha kadiri sarkin abzin shugaban kungiyar na afirka ta yamma bayan kammala taron domin samun karin bayani game da yadda taron ya wakana da mahi muhimmanci daga cikin ababen da suka tattauna lalle mun ga irin matsalolin da eh, albasa take ciki don a da gaskiya kamin a yi wannan taron sai mun ka aza duwan na ka damu mu ashe ba duwan ka damu mu ba wa mu wa mu na kwarar hula kwarar riga take shahama ya ta shuni sai muka gano da cewa transistor su kamace mu suna amsa kuɗi to yau kaga dai mun samu mun daidaita da su tunda su duwan sun gwada mana duk takardodin da suke ma talamkin albasa shekaru goma sha biyu da rabi na suke amsa kenan sai mu ce wannan ma ba ta duwaneman ba ne tax ne tax ne suke amsa na statistic domin eh, lissahi ya hito daidai kenan bai da matsala inda matsala take wajen transistor shika hamsin har zuwa saba'in suke amsa gare mu sai suke sun ta su gyare-gyare na hanya da wane ne to kaga dai waɗannan shekan na saba'in allah ya mai dusu yau shika talatin ina jin cewar kenan mota duka gaba ɗai kowa ya shaida shika hamsin da shida da rabi muka aje za a ba transitor don ya samu ya yi mota takardu ole da shika ɗari da talatin da wani abu yanzu da bakin yau shika hamsin da shida da rabi su ne kamata a ba masu aikin transitar don transitar suna ke muna aikin yadda albasa sabon shugaban da aka zaba a wurin wannan taron ya yi mini karin bayani akan gurin da suka shiga da shi a cikin wannan sabuwar tahiya ta kungiyar manoma albasa da masu harkar albasa na gundumar malbaza sunana alhaji malam labo muhammadu dogarawa wanga zabe da an kai min lalla ina gurin wagga kungiya ta yi aiki in yi aiki aiki bisa gare ta kuma ta yi aiki ta unhwani manoma ta unhwani 'yan kasuwa don haka ni komo in yi jagorance ta don can farko na jagorance ta shekara uku to ba mu samu aikin da za mu yi ba babu matsayi babu kuɗi babu hilin aiki to yanzu ko insha Allah sai mu ce alhamdulillah tunda za a kama muna a ba mu banda lorman kenan dole za mu yi aiki daga cikin mahalarta taron na dogara waɗansu sun yi mini ƙarin bayani game da yadda suke kallo ababen da aka tattauna a kansu kuma sun ce gurin su ya cika. To ni Alhaji Tanimu Zakar nake president na na Federation Alkawali da. Ita wagga tahiyar da ake nan ga yanzu wanda ya zaka girka ka hanya ta aza ka bisa gareta. Ina in kai zaman ta ba ta yi sai in ka tashi ka yi tahiyar tunan ka zuwa neman abin da ka sa tahiyar ta yi shine kasa. sa a ce gobe an koma zama a ca ka yi aiki. Ka ce da sun haɗa ba su yi aiki ba zaman da sun kai. Kenan bukatar ta biya wacce hware. yana yanzu muna son su ɗarma maniyya su san abun da kaya na an kaza musu na jama'a kenan in ka ce kai ka yarda a gaban jama'a in aikin jama'a ya taho naka aiki wa ka aje shi dole sai kayi na jama'a na isuhu maliki president ne na na kalf na cooperative eh, wadda ake cira union ta communiquin kalfu eh, da kuma tawa departement gaba daya muna son ai ma albasa tsari. To ana iya cewa kun gamsu da duka irin tattaunar da an kai wurin wannan kan. Eh mun gamsu tun da deja a hayar da muke bi ita ce hankali. Kenan mun gamsu. daga dogarawa tawagar ta shugaban kungiyar oro ta masu harakar albasa ta afirka ta yamma ta isa gaya da jihar sokoton tarayyar najeriya inda ta gudanar da makamanta waɗannan tarukan haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka ga birnin kwanne a jamhuriyar nijar Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Yanzu mata a yankin arewacin Najeriya sun fara kwarewa akan wasu sana'o'i masu wuya da a da maza kaɗai ke yi kamar sana'ar gyaran mota. Muhammad Nasir daga jihar Sokoto na ɗauke da rahoton. Sabanin yadda aka al'adanta a ƙasar Hausa inda wasu sana'o'i suka keɓanta ga jinsin maza. yanzu an soma samun mata suna gogayya da maza ga wasu sana'o'i tamkar da aka buɗa wani gareji na gyaran motoci na mata zalla a sakkwato suna rahila yam tokor muna cire biyarin ne saboda sun canye haka za mu cire su za a sa sabbi gaskiya kalubale guda ne kawai irin wasu suna ɗaukar ciyawan ga aikin ba na mata ba ne suna yin muna wasu gani gani haka suna ɗaukar di kamar dubbi kamata a ce mata sun yi wanga aikin ba sunana shafa'atu abubakar daga mun fara yanzu wadda cire gwamfa kuma gaskiya to abin da ya bada kwarin gwiwa nan dai su kwato gaskiya babu wa'inda mata a ce suna kanikanci wata kungiya ce mai zaman kanta mai zumar bunƙasa lamuran mata mai suna nana women and girls empowerment initiative da ya tunanin saka 'yan mata cikin wannan sana'ar da ko me ya bata kwarin gwiwa na yin hakan dr fatima adamu ita ce shugabar wannan kungiyar al'ummar ya canza mata da yawa suna da motoci ba sai zama kuma in motar su ya lalace ina za su kai gara wurin da ake gyara wuri ne na wuri inda maza ke zuwa wuri ne wanda mace ko kai mu da muke dattijai ka kai za ka ba wurin ka bane so shi ne muka ga cewa me zai hana kuma ga matan mu suna bukatan taimako abin da a samu mu mata aiki ne kasari akan fara wasu shiraruwan da ke da alfanu ga rayukan jama'a amma daga baya saboda wasu matsaloli sai abin ya ja da baya wani shiri aka yi na dorewar wannan tsarin mun yayi su in dai ba mu yi wani tsari ba shine muke neman gwamnati ta shigo su ba za su yin aiki ba domin dai su ba za su je wurin ba za su yi aiki ba kuma in mu neman musu wannan ilin da muka ce gwamnati ta bamu ba ba za su yi ba ganin cewa an buɗa wurin gyaran motocin ne domin mata to ko me mata da ke da motoci ke faɗa akan wannan wurin a sunana malama riba dashboard din mota bai kawo wuta in dare ya yi wurin duhu so ban ganin abin da duke faruwa to sai da na ji inda mata suke conveniently for na ce bari to in kawo a duba min sunana malama farida to gaskiya alhamdulillah duk ma in zan kwatanta gyaran can da aka yi min shi ban da sake wanda zan ce mishi bai mini ba amma sunan da suka yi min ba gyara min ɗaya an kai ni ta yi gwamnatin tarayyar najeriya ne ta yi na'am da wannan tsarin kuma ta ce za ta sa hannunta domin samun nasarar wannan wurin a cewar babban daraktan majalisar kula da zayyane-zayyane motoci ta najeriya jelani aliyu mu na hukumar a federal government da aikin mu ne mu ga an ɗaukaka iya gyaran mota za mu zauna da su mu ga yadda za mu taimaka musu duk da kalubalen yadda wannan wurin ke fuskanta idan aka samu kulawar hukumomi to ana sa ran samun bunƙasa lamuran mata da ma haɓaka tattalin arzikin al'umma baki ɗaya musamman bisa ganin cewa an baro mata baya a sauran lamura muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya kar a sha'afa muryar amurka ake sauraro a shiri na musamman daga abuja Mu'azu da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum sauraro. Barka da hantsin yau kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. dai shugabannin duniya sun nuna damuwarsu a game da yanayin halin da duniya ta kinci kanta na gurɓacewar yanayi inda ake ƙoƙarin rage gurɓataccen iskar carbon da yake janyo ɗumamar yanayi. To ta yaya ƙasashe kamar Najeriya za su ba da nasu gudunmawa a wannan al'amari? A game da wannan batu ne na tuntuɓi Farfesa Adamu Idris Tanko kuma malami a Jami'ar Bayero da ke Kano a Najeriya. Fahimta ce ta ɗan adam na duka abin da ya shafi tsirrai da duka abu mai rai. dabbobi da kananan dabbobi da manyan dabbobi da shuka wanda ana ganin su ne suke ba wa wannan muhalli na duniya kamar rai a ce an kare ta shine a kalli muhalli da yadda tsirrai da duka mai rai yake kai da ake kare su ne za a sami duka mura da za a yi na kare muhalli daga yadda muke gurɓata muhalli yadda muke sara bishiyo yadda muke ƙona muhalli duka waɗannan ana ganin cewa ya kamata za a daina shi kuma idan ka kalli yadda ake ta rajin kare muhalli daga gurɓatar yanayi da batun ɗumamar yanayi da za ka ga ƙasashe irin namu na najeriya ma duk za su amfana da shi domin akwai tsari da aka fito da shi na yadda cewa in ka kare muhallinka za ka shiga cikin masu ba da gudunmawa na duniya yadda za a kare muhallin gaba daya domin yadda suka shiga wannan batu na kare muhalli ana ganin allah da mu ma za a muhallin kasashenmu zai inganta yadda mu ma rayuwa za ta sauƙaƙa A wani yunkuri na ganin cewa kasashen duniya sun tashi tsaye wajen rage matsalar gurɓatacciyar yanayi a duniya. Umar Sani Anka ya kafa Anka Green Team domin shuka bishiyu wanda masana suke jaddada mahimmancinsa wajen rage gurɓataccen iskar carbon. Amma kamar yadda masu iya magana sukan ce, waka a bakin mai ita tafi daɗi. shi wani platform ne da muka kafa domin alkawura da kaiwa kanmu domin kare muhalli na farko mun fara shi ne da wani abu da ake kira 90 days challenge da ita juan take shugabanta daga america amma ba kuɗi ake bamu ba daga ƙasashe daban-daban na duniya kowa ya ɗauka wa kansa alkawari cewar ga abin da zai wa ƙasarsa domin kare muhalli muka saka mu da lokacinmu muka fara wannan abu a ƙarshe muka samu wayanda muke da ra'ayi iri ɗaya misali kamar akwai sunusuri burji foundation da kuma barka on environment muka haɗu muka yi wannan tafiya farko aka samar da bishiyoyi dubu goma wannan ya sa ya ɗauki hankalin jama'a ya ɗauki hankalin duniya cewar wayansu ƙungiyoyi kawai da kansu suna shuka bishiya ba tare da taimakon gwamnati ba domin kan kansu da ratsin kansu domin alkawarin da muka yi na karewa kanmu da kanmu na muhallinmu domin shi muhalli gaskiya guri ne wanda jama'a sun fi kokartawa domin su mece lalatawa domin samarwa da kansu arziki a duniya amma ba tare da tunanin yadda kuma za a gyara shi ba da yawa jama'a na najeriya da kuma duniya baki daya ba su cika karkata wajen na su kare muhalli ba domin radin kansu idan ka yi wa mutum magana yana da kamfani ya san cewar yana ah, lalata gurbata muhalli ya zo ya ba da taimako domin a kare muhalli saka ga ba ma a fahimta ba su kansu gwamnatocin jihohi da na tarayya ba su cika ba bangaren muhalli mahimmanci ba ba a sa mishi kuɗi wanda sa mishi kuɗi da dama da yawa zai taimaka wajen rage matsalolin da ake samu na bangaren lafiya so saboda haka mu muka ɗauka wa kanmu alkawari an ka tim domin mu a kare muhalli ta hanyar dasa bishiyoyi da kula da su da kuma gayyatar jama'a su zo a haɗu a yi malama aisha kin sani cewar muhalli baya samun kulawa sosai kuma illarsa ta shafi kowa don kana da kuɗi ko kana tunanin kana da wani mulki idan muhallinka a gurɓace yake baka da wata dabara domin me za ka iya tace iska ne mai yiwa kawai ta gidanka amma ta sararin samaniya ba za ka iya kare ta ba wasu wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa abun yana damun mu a sakamakon haka duk inda muka tsinci kanmu muka ga inda za a kare muhalli mukan je mu ba da tamu gudunmuwar misali yanzu muna tare da hukumar great green wall ta najeriya wanda ana so a tabbatar tabbatar a sake bin kudurorin da aka dauka na wajen dasa bishiyoyi a afirka kasashe da yawa wanda najeriya tana daga ciki muka ga akwai matsaloli wajen yadda ake dasa wayannan bishiyoyin a najeriya mutane ba sa kula da su so shine ake tunanin canza tsarin yadda za a shuka bishiyoyin da za su yi wa mutane amfani da kansu za su ringa bi suna kakkarya so ta wannan tafiya wato anka green team burin mu shine mu dasa bishiyoyi kamar dubu ɗari taimakon jama'a a Najeriya daga nan zuwa shekara ta 2022 insha Allah da da tafiyar ba abu ne mai sauki ba muna roƙon jama'a wanda suke da ra'ayi na kula da muhalli wanda suka san illar zo mu tafiyar nan tare ba da taimako yi mu abin da muke bukata kawai a bada bishiyoyin ko kuma a bada guraren da za a shuka a dasa bishiyar mu kuma muka samar da su insha Allah za mu zo mu gayyaci mutane ko kai masu ra'ayin haka mu zo mu yi tafiyar tare domin a gudu tare a tsira tare. Sauraro a nan za mu dasa aya a yau sai zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya bamu iko mu sake dawowa da wani sabon shirin yanayi da muhalli yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar Amurka. musamman ma bakin namu farfesa Adamu Idris Danko da Umar Sale Anka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alfairi Lokaci ya yi na sharhin murya Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Shugaba Joe Biden ya zayyana manyan kudurorin manufofin harkokin wajensa na daga yanzu zuwa ɗan wani lokaci na ɗaya daga cikinsu shine kawo ƙarshen yaƙi a yemen yemen ita ce ƙasa mafi talauci a ƙasashen daular larabawa ƙasar ta daɗe cikin matsanancin talauci akasari saboda ƙarancin ruwa da sauran albarkatu da ƙaruwar yawan mutane da faɗace-faɗace nan da can da kuma matsalar ƙarancin abinci bugu da ƙari Yakin basasa da aka fara a 2014 tuni ya rikide zuwa fada a fakaice tsakanin Iran da gamayyar kasashen larabawa bisa jagorancin Saudi Arabia kamar a kowane yaƙi nan ma fararen hula ne suka fi jikkata. A yau sama da mutane miliyan 24,300 a Yemen sun cancanci jin kai da taimakon gaggawa tun daga 2015 an kashe dubban mutane kuma mutane kimanin miliyan uku da dubu ɗari shida ne aka raba su da mahallansu. Muna yawaita amfani da diflomasiyarmu don kawo ƙarshen yaƙi a Yemen, yaƙin da ya haddasa bala'o'i na jin ƙai da na rashin tsari a cewar shugaba Biden. Na umarci tawagar masu bani shawara a harkokin yankin gabas ta tsakiya da su tabbatar da ba da tamu gudunmawa ga tawagar da Majalisar Ɗinkin Duniya ke jagoranta na shirin tsagaita wuta da samar da hanyoyin kai agaji da farfaɗo da tattaunawar zaman lafiya. A lokaci guda kuwa, shugaba Biden ya sanar da naɗa da ɗaɗɗan ƙwararre a fannin diflomasiyya wanda kuma ya laƙanci yankin ƙasashen larabawa, Timothy Landakin, a matsayin manzo na musamman na Amurka a Yemen. shi zai kula da yunkurin da Amurka take yi a diplomasiyance na kawo ƙarshen yakin. Tim yana da masaniyar al'amurra a yankin, kana zai yi aiki da manzon na musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya da duk wasu masu ruwa da tsaki wajen sasanta lamarin ta hanyar diflomasiyya. Kuma salon diflomasiyya na Tim zai samu taimakon hukumar USAID da ma'aikatar harkokin waje. wajen aiki da tabbatar da ganin an kai agaji kuma ya kai ga jama'ar Yemen waɗanda ke cikin matsanancin hali. A ƙarshe, shugaba Biden ya ce, Amurka za ta daina goyon bayan duk wani yaƙi a Yemen, ciki har da na sayar da makamai. To sai dai Amurka ba za ta daina ɗaukar matakai kan ƙungiyar Alka'ida a yankin Larabawa ba, musamman yadda ayyukansu ke ƙaruwa a Yemen. kamar yadda ba za ta daina taimakawa Saudi Arabia ba a kokarinta na kare kanta. Saudi Arabia na fuskantar hare-haren makamai masu linzami da hare-haren UAV da dai wasu barazana daga wasu ƙasashe da Iran ke taimako. Za mu ci gaba da taimakawa Saudi Arabia don ta kare ɗiyaucinta da iyakokinta da kuma jama'arta. Wannan yakin a cewar Biden dole ne ya kawo ƙarshe. Sharhin muryar Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman a madadin murya Amurka ni Halima Abdulra'ub, da na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.